أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلتغتسل فقال لها عائشة أفل لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربت يمين ومن أين يكون الشبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan darasinmu na 27 a cikin karatunmu na wannan littafi muwatsa na imam malik wanda ke yinsa a yau 28 ga watan muharram hijira 1428 wanda ya dace da 16 ga watan biyu miladiya 2007 imam malik ya ce ghuslul mar'ati ghuslul mar'ati idza ra'at mithla ma yara rajul wato bayani wannan babin zai bayyana mana hukuncin yin wankan mace idan ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki wato in ta yi mafarki irin yadda namiji yake yi in ta yi mafarkin saduwa kamar yadda namiji yake yin saduwa yake yin wannan mafarkin to ita ma za ta yi wanka wani haka imam maliki ya kulla wannan babi ya bayyana hukuncin wato cewa ai hukuncin da yake kanta shine wajabcin yin wanka imam malik ya kawo hadisi hadisin ummu sulaim ta da isnadi guda biyu isnadi na farko shine wanda ya ambace shi a nan kamar haka an malikin imam malik ya ruwaito an ibn shihab daga malaminsa muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri an urwata bin zubair daga urwata bin zubair al dan zubair ibn al-awwam anna umma sulaymi cewa ummu sulaymi qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan urwa yana bada labarin kissa ne da ummu sulaim ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar a gaban sa akai kenan ko to amma shi kuma ai ba a haife shi ba lokacin da abin ya faru inda bai zarki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana ba da labarin abin da bai gani ba ne wannan shi ake ce ma wajen malaman hadisi ake ce masa al-mursal anna da an anna da an tana nuna ittisal wani lokaci kuma ba ta nuna ittisal ta nuna cewa isnadin sadajje ne amma a nan wajen saboda abin nan anna wato ai hikaya ne na kissa saboda haka tana nuna cewa babu ittisal bai gani ba don haka waye ba shi yaya aka yi menene madogarar sojin sanin wannan labarin to dole sai an bincika sauran riwayoyin hadisin imam muslim ya rubuto wannan hadisin shi ya bayyana cewa aisha ce ta gaya masa ita ce aka yi abin a gabanta shi da yake cewa a ta ce ya ce urwa ta bin zubair ya ce un musulaim ta ce wa manzan allah sallallahu alaihi sallam to wanda ya gaya masa tun da shi bai ga un musulaim ba kuma baya nan lokacin da aka yi saboda haka wadda take nan lokacin da aka yi ta gaya masa ita ce Aisha da haka Imam Muslim da ya ruwaito hadisin sai ya ruwaito shi daga ɗaya daga cikin sa'o'in Imam Malik almajiran Ibn Shihab az-Zuhri Yunus ibn Yazid al-Aili ya ruwaito shi daga malamin Zuhri daga Urwa daga Aisha tace qalat ummu Sulaim Aisha ita ta faɗa saboda haka kaga malamin Urwa wanda ya bashi labari a nan wajen Aisha radiyallahu anha dan haka yawanci amma abin da yake faruwa a wajen imam malik yana kafa hujja da hadisi wanda yake mursal kamar yadda yake kafa hujja da hadisi wanda yake muttasil domin zai ga kan cewa shi urwa amintacce ne dole ya ji labarin kissan nan daga wajen wani don haka ba sai ya kawo maka da isladi din abin nan dalla dalla wanda ya hayar sadu ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka shi a wajensa wannan hujja ne ya faɗe shi a halin yadda yake tare da gibin da aka samu a cikin riwayar amma wajen sauran malaman hadisi su ba sa yadda da irin wannan riwayar sai an kawo da isnadi sadajje har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani yankewa ba gibi a cikin sa to wannan isnadin haka yake isnadi ne ingantacce shi Imam Muslim ya fitar da hadisin Ummu Sulaim Ummu Sulaim ah, ana sunanta an yi sabani cikin kansu wajen sunanta an ce sunanta mafi mashhuri dai shine al-ghumaisa da kuma ar-rumaisa al-ghumaisa bil ghain da kuma ar-rumaisa domin ambata amma ta shahara da wannan kunyar tata amma ambatanta da sunan al-ghumaisa bil ghain ya zo a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya shiga aljanna sai ya ji takun kafa a gabansa sai ya ga al-gumaisa bintu milhan sai ya ganta saboda haka tana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yan aljanna ne dan ya ganta a cikin aljanna tana daga cikin matan da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a lailatul aqaba tun kafin ya zo Madina yana makka suka je suka yi masa mubaya'a akan sun shiga addinin musulunci mijinta malik ibn nabar baban ɗanta anas ibn malik anas ibn malik ko mun san shi hadimin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ta musulunta a ta yi ta yi mijinta ya musulunta bai musulunta ba amma ita kuma da ta Musul amma kuma baya hana ta ta addinin musulunci ba kuma ya hana ta ta sa ɗanta anas ya addinin musulunci dan anas yana ɗan yaro sai ta rinka ce masa qul ashhadu an la ilaha illallah sai ya faɗa qul ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya faɗa to har dai uban ya mutu ya je ya fita tafiya waɗansu larabawan daji suka kashe shi ya mutu ba a musulmi ba to tun da ya mutu ita kuma ta ce to a wannan saboda riƙon amana da gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam akwai wanda Allah yake yin su da kyakkyawan hali da karfin hali tun kuma koma kafin su shiga musulunci don wasu irin wannan suka shiga musulunci wato sun abin nan sun fi zamantowa wato masu karfi a cikin addinin musulunci ita tana daga cikin irin waɗannan mata un musulai da lokacin da aka haka don kiyaye wato kyakkyawan alkawari tsakaninta da uban ɗanta ta ce to ita kuwa ba za ta sanya shi ya daina shan nono ba sai in shi ne ya ce ya daina da kansa kuma ba za ta yi aure ba sai ya ba ta izini sai ya yadda sai da yarda sannan za ta yi aure da ta da mutane suka zo neman aurenta daga cikin waɗanda suka zo neman aurenta akwai Abu Talha al-Ansari Abu Talha al'ansari ansari yana daga cikin wanda suka fi kowa wadata a Madina hmm. a shi kuma Abu Talha al'ansari ansari a lokacin nan bai musulunta ba yana mushriki da yazo zai da yazo yana neman auren ta sai take cewa a ita ba za ta aure shi ba dan ku shi ita musulma ce shi ko mushriki ne tace kaga abinda kake bautawa din nan ina baran gidan su wani ta ambata masa sunan wani bawa na gidan waɗansu mutane ce shine bai ke sassaka muku shi shi ne ke sassaka muku iyayen gidan na iyayen gidan nan sai tace yace mata kin ga ku haka ne ba ya koma gida yana tunani wannan shine farkon shiga addini musulunci a kansa a wata riwaya take ce masa ni ba zai yi wani aure ka ba tunda ni musulmi ne kai ko mushriki ne amma idan ka musulunta to shine sadaki na ba na son ko kwabo kawai musuluncin ka shine sadaki saboda ka yi musulunta kuma wannan ya zama to ta hmm. kaga imani ko kaga imani to shi yasa kuwa <clears throat> manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karrama ta a wata riwayar ana zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya zuwa gidan kowa yayi bacci in ba gidanta ba ya je ya kwanta ya bacci kuma bisa al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi bacci yana yawan gumi to in yana gumi din sai ta dauko yar wakiya ma nura ka san wakiya sai ta dauko yar karamar kwalba ta turare sai ta rinka sai ta rinka tatsar abin nan ta rinka kamfatar ta rinka diban gumin tana hada shi tare da wani irin gari don yamma zamanto irin turaren nan wanda ake shafawa ba turare wanda yake na ruwa ba turare wanda yake za a iya shafa shi ma kamar mai hmm? kun san miski iri biyu ne akwai miski wanda yake na ruwa akwai kuma wanda yake a abinan kulalle din to sai ta hada shi da irin wannan maddar da ake mai da shi sai ta cakuɗa shi ya zama to kamar turare wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka ya ga tana yin haka sai ya ce me kike yi ta ce a turaren ka gumin ka nake diba dan na hada shi da turare na domin in nayi haka yana fi dukkan wani turare wanda yake muke da shi a wata riwaya ta ce don neman albarkar ka ne kowane abu na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne sahabbai sun nemi albarkar abubuwa da yake na jikinsa ya tabbatar da su akan haka bai musu inkari ba amma wannan hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine wanda nassi yazo akan tsarkake shi amma duk wani kowa kowaye bayan sa sai dai masa kyakkyawan fata ba wanda yake da ɗari bisa ɗari a ce wani ai ya ya haye inda haka ne da da wanda ya fi cancanta sahabbai su masa haka shine sayyidina abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su tabarruki da sayyidina abubakar ba wala da umar wala da usman wala da ali wala da fatima Allah ya ji da su baki daya dan suka wannan dan saboda al'amari ne na hususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dalika wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a cikin wata salkar ruwa a gidanta inda ya sa baki din ya sha yana gama sha sai ta tashi sai ta yanke wannan fata ta ajiye shi ta ajiye fata ta ce wannan ya ce mata me yasa kike haka ta ce dan ne barruki da inda bakinka ya taba ya rasulullah wannan duk yana nuna mana irin wato santa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtarsa ga addini da kwaɗayinta wajen yin addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki din da ita cewa tana cikin yan aljanna ranar yakin uhud tana cikin mata da suka da suka je wajen yaki suna bama wanda aka ji musu ciwo ruwa suna sha haka ranar yakin hunain kuma ta je yakin da irin da irin abin nan wukan nan mai kamar kan barandami an san ta malkwasashen wukan nan haka irin ta yan yaman da yan oman kuna ganin su yan yaman da yan oman wata wuka da suke sawa a cikin su su daure ta mai wata karkataccen baki shi ake ce ma hanjar ta tafi da shi shine sai mijinta ummu abu talha yake ce mata ummu sulaim me zaki da wannan me ya kawo kinan ko me zaki da wannan ce domin idan na ga mushriki na farka cikin sa shine je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata inkari ba ta nemi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta dan ya dan ya mata abin ya zo gidanta ya ci abinci ta shirya masa abinci mai daɗi da ya zo bayan ya ci abinci sai ce ƙumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah sai ya musu sallan nafila raka a biyu wanda daga nan ne malamai suka kafa hujjar cewa za a iya yin jami a sallan nafila ko ba ta raka ko ba ta tarawi ba sallan nafila mutlaka za a iya yin jami a ciki kuma wanda ya nuna abin nan a kwaɗayin sahabbai na samun albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah a gidansu hmm? bayan ya yi sallah ɗin sai ya mata addu'a bayan ya mata addu'a sai ta ce to ya rasulallah indi huwaisa ina da wata keɓantacciyar bukata ta musamman sai ya ce menene sai ta ce ɗana ɗan marayan nan anas ibn malik kai masa addu'a sai anas zai ce duk wani alkhairi na duniya da na lahira da na tuna sai da annabai roƙa mu amma a wata riwayar cewa ya Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ce masa ya yi. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi Allah ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa kuma ka bashi albarka a ciki saboda wannan albarka addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gona ta inibi dukkan gonan nakin inibi na kasar Basra sau ɗaya suke ƴaƴa a shekara amma shi nasa sau biyu suke ƴaƴa kuma tsakanin ƴaƴansa da jikokinsa da tattaɓa kunnansa kafin ya mutu sai da ya kirga 120 ɗari da ashirin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga irin kwaɗayin mata masu fahimta kenan ga da masu fahimta su ga alkhairi da kuma fahimtar su ga alkhairi sai ta ce eh, maɗanta addu'a kuma ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta dauki dan ta ɗauki shi anas ta je ta miƙa shi gare shi tace ce masa ya rasulullah ga dana nan anas ya maka hidima ya rasu da ya yi maka hidima shekara goma zuwan sama jini shekara goma ga baki daya ana hidima yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsa ce ta ɗauke shi ta mika shi don ya samu wannan albarka yana daga cikin falalar ummu sulaim da saninta ga addini kisa da ta zo na wani ɗanta da yake rashin lafiya don sun haifi 'ya'ya biyu da abu talha akwai abu umair akwai kuma abdullah shi abu umair ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi masa wasa saboda yana da ɗan wani ɗan tsuntsu da yake wasa da shi wata ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo sai ya gan sai ya ga yaron yana ta kuka yace me ya same shi ai ɗan tsuntsun sa ne ya mu tsuntsun sa ne ya kamar dan eh, kamar tsuntsun ya ɗan kankani kamar beni sai ya ce in ya gan shi sai da ya ji da aka masa haka sai ya ce ya aba umair ma fa'alan nugair ya ce ya aba umar me labarin ɗan tsuntsunka to wannan da yadda ya faɗe shi da sigar a saja'i a ciki sai ta yaye masa wannan bakin cikin nasa yaro yakan cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa da matsayinsa yana sa kan yar sa ya abanu ya aba umayr ma fa'ala nughayr wannan sai sai yayi masa bakin cikin nasa kaga irin wato rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce kai ta alisha harkar yara ce da Allah rabu da shi zai zai kuka ya huce da ya gaya masa abin da yake zai kwantar masa da hankali irin rahama ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ɗanta ya yi rashin lafiya ita ummu musulai abu zalha baya nan sai Allah ya kawo ajalinsa da ya dawo gida kafin ya dawo ta shirya masa abinci ta shirya masa abinci kuma ta yi ado ya ci abinci sannan da ta ganin yadda ta yi ado sai ya bukace ta abin nan suka sadu sai bayan sun sadu sai ta ce yanzu da Allah ina da tambaya idan mutane suka je suka yi aron wani abin aikin gida daga wajen makwabtansu sai mutanen makwabtan na suka zo suka ce ku dawo mana da kayanmu da kuka ara wajenmu suna da haƙƙin su hana su ne ce ba su da haƙƙin su hana su sai su mayar musu kace to Allah ya baka aron dan danka da ka samu Allah ne ya baka aron sa kuma ya dauke kayan sa hmm, saboda haka ka nemi ladan ka wajen Allah yace yanzu da kika bari na shiga cikin janaba sannan zaki ga mun wannan abin da ya faru ga dana da yaje ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda ya ji irin wannan irin wannan wato a suluki na imani na ummu sulaim irin wannan ɗabi'a ta imani sai ce barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah ya sanya muku albarka a wannan dare naku a wannan daren ku sai ta ciki da ta haihu da haihuwar ta zo mata da daddare ne tana haihuwa sai ta ba ma ɗanta kashe gari da gari ya waye sai ta ba ma ɗanta Anas wan yaron ya je ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hada shi tare da ɗan dabi da ɗan dabinai da ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yin lalas a jikin waɗansu raƙuma da awaki na sadaka ya kyale shi sai da ya gama sannan sai ya kawo shi da ya kawo shi sannan sai ya ba shi dabinan da ya tauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabina nan a saman harshen sa dadashin sa na sama sai ya ga dan sai ya ga yaron ya sai yana ta bulbul da da da da harshen sa da bakin sa bakin yana ta motsi yace dubi jubi inda ansar da abin al san ansar da dabino wato tun suna yan yara ba tun suna cikin su suke son dabino to sannan sai ana zai ce masa to ai ta ce ka sa masa suna sai ya sa masa suna abdullah to masu riwayar hadisi wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa sai da na ga wannan abdullah din ya sami yaya guda bakwai daga cikin su dukkan su makaranta alqur'ani mun san kuma hadda alqur'ani a wancan zamanin ba irin ta yanzu bace ba haddar musabaka bace wancan haddar <laughs> wanda ya hadda alkur'ani a wancan lokacin to kuma malamin tafsiri ne ya san alkur'ani ya san tafsiri ba wai kawai ya san bakin ba a ya san alkur'ani kuma ya san tafsiri in ka je an ce tsara alkur'an ko khatam alkur'an eh, to abin nan a malami ne sosai na alkur'ani din tare da sanin tafsirinsa to kaga wannan ita ce albarkar ita ce albarkar yin haka haka magabata suka fahimci albarkar dan haka kaga kenan mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani ai bai kamata ya rinka ganin kan cewa shi abinda mutane da an ci gaba hmm, sun samu certificate na boko daga likita sai injiniya sai wane ne shi kawai an bashi shi kawai yana alaran ma shi ne Allah ya raba ya bashi shi ne Allah ya sa masa albarka wanda Allah ya bashi alkur'ani tunda kaga gashi su magabata suna ganin albarkar addu'ar annabi masa addu'a sallallahu alaihi wasallam da albarka ga alama albarkan nan ya sami ƴaƴa dukkanin su makaranta alqur'ani tunda in ya mutu makaranta alqur'anin nan dukkatun alqur'an da suke yana cikin yana cikin mizanin sannan rana alkiyama ga kowane fa mutum ɗaya fa in ya haddace alqur'ani rana alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kirawo iyayensa sai a sanya musu wata tufa da wani da wani kambu a kansu sai ce wannan tufar fa wannan kambun fa me muka aka ba mu aka ce shi kansa kambun da tufar sun fi abin da ke cikin duniya baki daya kimar su ya fi na duniya baki daya sai su ce wannan fa me aka ba mu aka ce wannan an ba ku ne saboda ƴaƴan saboda dan kuwa ne ya ya haddace alqur'ani to ballantana wannan ƴaƴansa bakwai duk sun haddace alqur'ani to shine kaga albarka shine ita ce albarka din kenan a rayuwa ta rasu a madina amma shekarar rasuwarta abin nan a shekarar rasuwar ummu sulaim a abin nan a wajen wanda suka mata tarjama zahabi bai ambata ba ba ta da bata ruwaito hadisai da yawa ba duk da yake cewa sahabiya ce babba daga cikin ansar hadisanta guda goma sha hudu kawai hadisanta guda goma sha hudu kawai ta rawaito ba irin su aisha bane da suka rawaito hadisai wajen dubu biyu hmm. amma daga cikin hadisan da ta rawaito ga wannan wanda ta kiyaye ma al'umma wata sunna daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fahimtar ta da santa ga alkhairi da ta sanya kunya bata sa ta tayi tambaya wadda yake za ta yaye ma al'ummar musulmi jahilcin da suke ciki ummu sulaim tace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al tara fil manami mithla ma yara rajul ya rasulullah mace ce ta yi mafarki ta ga irin ta ga ta mafarki ta ga irin abin da namiji yake gani a cikin mafarki haka wannan riwayar ta zo amma a riwayar Imam Ahmad sai ta ce masa tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idza ra'at almar'a anna zawjaha yujami'uha fil manam ataghtasil tace ya rasulullah idan mace ta ga cewa mijinta yana saduwa da ita a cikin bacci za ta yi wankan janaba فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل يجي اي تي وانكا آه فقالت لها عائشه wannan kaga mutlaka ne ba tare da kaidi ba amma kamar yadda zai zo a hadisi mai zuwa ya ce idan ra'atil ma idan ta ga danshi in ta ji fitar wani abu daga jikinta kamar yadda shi ma namiji ba wai kawai daga yayi mafarkin yana daga yayi mafarkin saduwa din bane zai wanka a'a sai idan ya zamanto cewa ruwa ya fita daga jikinsa sai idan mani ya fita daga jikinsa to ita ma mace haka amma dan an yi mafarki ba tare da ba tare da an ba tare da an ji dan shi ba fitar an ji dan shi fitar wani abu babu wanka faƙalat laha aisha sai aisha ummul mu'minin ta ce mata uffin laki ta ce kai canki wato kalma ce ta nuna a ta wato kaskantarwa ina za ki faɗi wannan magana ta ta nuna faɗa dai gare ta shine Allah yake cewa dangane da ɗa ‘ya'ya game da iyayensu fala ta kullahuma uffin kada ku ce musu kaico kamar sun ce tashi ka je kai abu ka ce kash ko wata kalma da za ta nuna kan cewa wato baka ji daɗi ba ko kana cikin matsi kar ku yi haka to wannan kalmar ma'anar kalmar uffin kenan ta istihqar da tabajjo ta ce mata kaiconki halta wa haltara zalika almar'a yanzu mace tana ganin wani mace tana yin mafarki a wata riwayar take ce mata fadahtin nisa ummu salama ce tace mata fadahtin kin kunyata mata ke dai kin kunya kin tona ma mata asiri yaushe wace za ta ga wannan fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata taribat yaminuki wa min aina yakunu shabah yace hannun nan naki a lullube shi da turbaya ya turmuza cikin turbaya wa min aina yakunu shabah to ta yaya ake samun kama wato idan da mace ba ta da mani um, ta yaya za a yi wani lokaci ɗanta ya kama da ita wanda nuna kan cewa kenan a cikin haihuwa ba wai kawai ruwan da yake fitowa daga namiji bane daga shi ne ake halittar ɗa a akwai wani abu da yake sanadari da yake fitowa daga mace akwai sanadari da yake fitowa daga jikin mace wanda a ah, a wani hadithin a wata riwayar na hadisin ummu sulaim yace idza sabaqa ma'ur rajul ma al-mar'a shabaha umumatahu ashbaha umumatahu wa idza sabaqa ma'ul mara ma'ar rajul shabaha kha'ulatahu idan ruwan idan wato ruwan namiji ya riga na mace to sai ya kama da bakwanninsa yan uwan ubansa idan na macen ya riga na namijin sai ya kama da a wato yan uwan uwarsa yaya hakikalin wannan rigargin yake ba abu ne wanda yake zaka yi ganewa ba Allahu a'lam bi haqiqati kuma bayanin sama abu ne wanda yake mawuyaci a wannan zamani a yanzu kuma mun san ilimin binciken likita ilimin genetics ya nuna cewa akwai wani abu a cikin abin nan halittar namiji da halittar mace da su ne suke haduwa hmm? wanda suke ce musu chromosomes ko to shi za a yi mutane a wannan zamani labarin bayanin chromosome yanzu ko a yanzu ko a yanzu ka zo kare mutane labarin abin nan a chromosome in ba a cikin aji ba a cikin ajin ma wanda yake da ya riga ya karanta a cikin ajin ma lokacin da ake karanta genetics a cikin biology din sai tukuna a shekarar karshe ta secondary school ake dan fara dan ake dan taba dan kadan to yaushe za a yi bayanin yadda za a ce yadda hakikanin sa yake hakikanin sa Allah ne kadai ya sani su kuma wannan bincike da binciken su ga abin da ya nuna musu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ishara ga wannan cewa babu wanda yake sha'anin haihuwa da takwinin da da halittarsa ba daga namiji ba daga abin da yake fitowa daga namiji bane har da na mace kuma akwai abin akwai lokacin da zai zamanto yanayin haduwar ya sa a yi namiji ya sa ya kama da uba wani kuma lokacin yanayin haduwar a sa ya kama da uwa ko ba haka ba idan ya zamanto menene xx da xy ko wani ne na mace xx ko to in ya zamanto xy ne suka haɗu sai ya zamanto namiji na namijin ya fi in ya zamanto xx kuma shi kenan sai ya zamanto na mace to duk irin waɗannan kaga akwai wani dai tsari wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ne yadda haɗuwar za ta kasance wanda ko na namiji ya rinjaye ko na mace ya rinjaye wanda yake wannan shine yake tasiri akan kama yake tasiri akan halittar wanda sanin hakikaninsa a wannan zamani ko da da bayani yanda yake abin wanda yake mutane ba su fahimta ba a wannan lokaci amma Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an bashi jawami'ul kalim matattarar zance ya nuna bil ishara kan cewa wannan abin na ilimi wanda yake sai daga baya tukuna za ku iya ganowa a cikin ilimi gashi nan tun a lokacin ya faɗa kaga sai bayan shekara wajen dubu da ɗari hudu sannan aka so aka gano wannan al'amari amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuni yayi ishara ga wannan to wannan hadisin ya nuna mana abin da matan sahabbai suke a kai na zuwa su nemi fatawa kan al'amarin ilimi suna zuwa su tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko su tambayi matansa domin su san hukuncin Allah wannan ya nuna falalarsu da imaninsu da damuwarsu kan sha'anin addini cewa ba sa yin abu da ka wajen addini sai sun nemi su san me hukuncin Allah a kai sannan kuma ko da wannan abin yana daga cikin abin da ake jin kunya wannan ba zai sanya su su ƙi tambaya kunya ba za ta sanya su su zauna da jahilci ba kunya ba ta sanya su zauna da jahilci ba kamar da yadda muka gani a cikin wannan aikin na ummu sulaiman abu ne wanda yake abu ne na jin kunya dan kamar yadda zai zo a riwaya mai zuwa sai da tashin fida inna allaha la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya to ita ma ba za ta ji kunya ba kenan shi yasa kamar yadda wannan ka'idar mun yi ta faɗanta a nan wajen karatu lokacin da muka karanta hadisin miqdad cewa kunya maslaha ce yin kunya maslaha ce domin yana daga cikin ayyukan imani saboda ka ba za mu ce a addini babu kunya ba akwai kunya yana daga cikin imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kunya tana daga cikin imani saboda ka akwai maslaha a cikin ta jahilci kuma akwai barna a cikin sa to idan ya zamanto aka haɗu da maslahar kunya da barnar jahilci hmm, me za a yi a samar da maslahar ko a kawar da barnar eh ka'idar shari'a shine idan maslaha ta samu idan aka haɗu da maslaha da kuma barna to a ƙaddamar da kawar da barna kafin a kawo maslaha kafin ka kawo gyara sai ka kawar da barna tukuna to kaga shi yasa sai aka ƙaddamar da barnar jahilci sai aka ba a damu da maslahar kunya ba sai ta zo ta yi tambaya don saboda ta kawar da barnar jahilci tare da cewa mun ce wannan shine shahidin mu anan cewa a kaddamar da kawar da barna bisa kawo gyara kawo maslaha to amma idan ya zamanto cewa za a iya kawar da barnar kuma a tabbatar da maslaha a tabbatar da gyaran fa eh? sai a ce dole sai dai a kawar da barna eh? a sai a yi duhu da biyu shi yasa ake cewa تصليح أبنا تحصيل المصلحتين أولى من تحصيل إحداهما وإهداه وإهدار الأخرى كهذا مصلحة غلابي وكساميس يا في بي كس بيسا كسامت يا أم كيد كيد إير ينزل كاجا كمان سيدنا علي دم يقدر أنسى مصلحة غلابي saboda idan da shine yaje mai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mazi kaga ne zaman to babu kunya a ciki in kuma ya zauna da jahilci zai zamanto akwai barnar jahilci bai yi tambayar ba to sai yasa aka yi masa tambayar sai ya samu maslahar du guda biyu ya kawar da jahilci kuma ya samu kunya to da haka idan za a iya samun maslahar guda biyu to wannan shine aula bisa a samu maslaha daya eh, a wofantar da tsayar to a naunan wajen na ummu sulaim sai ya zamanto cewar samar da maslahar guda ɗaya shi kaɗai ma ya wadata saboda samar da su gabaki ɗaya ɗin watakila ya ta'azzara gare ta ba ta samu wanda zai wannan tambayar ba kamar yadda muka gani dai tunda aisha shi ma tana inkari sannan ya bayyana mana hukuncin mas'alar da imam malik ya aka da babin akanta ya ɗaura wata takin babin akanta cewa mace idan ta yi mafarki za ta yi wanka saboda ka hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne kamar yadda ya zo a wani hadis ko da yake bai inganta ba za'ifi ne wa in man nisa'u shaqa'iqur rijal hmm? mata yan uwan ma abin da kan maza ne wato abin da yake samun namiji haka yake samun mace hukuncin da yake samun namiji haka yake samun mace to kamar inda namiji idan ya mafarki bai ga wani abu ba ba zai wanka ba haka zalika mace in ta yi mafarki ba ta ga wani abu ba za ta yi wanka ba in ta mafarki in yi mafarki ya ga ya fitar da wani abu kuma ya tabbatar cewa mani ne to haka mace ma in ta wannan in ta irin wannan ita ma za ta yi wanka da kuma zai fitar da mani din a cikin bacci ba tare da mafarki ba zai wanka ko ba zai ba zai yi wanka domin inna malma umin ma to haka ma haka zalika ita ma in ba ta yi mafarki ba kawai sai ta tashi ta gadan shi hmm? to ita ma za ta yi wanka hukuncinta da hukuncin namiji duk ɗaya ne sannan wannan hadisin ya nuna mana daga inkarin Aisha radiyallahu anha da ta ce mata wahal tara zalikal mar'a yanzu mace tana ganin wannan ya nuna mana cewa kenan waɗansu matan ba sa mafarki ba sa ihtilam kamar yadda daga cikin maza akan samu wanda ba su taɓa yin mafarki ba yi mafarkin saduwa da iyali haka zalika mata ma akan samu bal kamar yadda waɗansu malamai suka ce rashin mafarki din a cikin mata ya fi yawa bisa rashin sa a cikin maza sai in ka tara mata guda goma sai ka samu watakila kusan rabinsu ba taɓa mafarki ba amma in ka tara maza guda goma da wuya ka samu mutum biyu wanda bai taɓa yi ba to sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar a abin nan sanadarin haihuwa sanadarin a gina mutum yana fitowa daga cikin maniyin namiji da kuma maniyin mace kuma kan cewar yanda Allah ya tsara shigar su mahaifa yanayin shigar su mahaifa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa as-sabaq rige-rige rigaya wanda ya riga wani shine yake tabbatar da yadda halittar dan zai kasance wanda wani ya daga cikin alamun nubuwa alamomin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan ilimi ilimin dan adam bai kai ya gano wannan ba ta dukkan wata hanyar ilimi a wannan zamani bai kai ya gano wannan ba bayaninsa baya cikin littafin wani addini baya cikin bible baya cikin littafin hindus baya cikin littafin majusawa baya kuma cikin bayanin malaman falsafa ta girikawa da likitocinsu ilimin dan adam bai kai wannan ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda yake nuna kan cewa Allah ne yake sanar da shi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ballantana ka ce ai ya taɓa zuwa wata library ya je ya zauna ya kwana a can wajen yana karatu har ya gano wannan to bai iya rubutu ba bai iya karatu ba saboda haka wannan ya nuna mana wato cewa tabbacin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajen kaulin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bat yaminu wannan kalmar malamai sun yi ta magana akan ta waɗansu sun ce ma'anarta Allah ya saki zamanto talaka Allah ya talautar da ya amma dai zahirin ma'anar shine hannunki a lullube hannunki da turbaya magana ce wadda yake ta gudana a bisa harshen larabawa na faɗan wani abu in za su yi inkari kamar yanda ake cewa aqra halqa ko sakilat ka ummuk hmm? ko a waiha ummuhu ko la abalak duk waɗannan kalmomi ne da ya suka gudana a harshen larabawa don lokacin da mutum ya faɗa lokacin mamaki ko lokacin inkari to in ma da ma'anar addu'a ne kaga ta kamar addu'a ce Allah ya nemi mata addu'a cewa turbaya ta lullube hannunta na dama to in ma addu'a ce da talauci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake cewa ya Allah ni mutum ne ina yin fushi ina farin ciki duk wani daga cikin sahabbaina da na zage shi ko na yi masa addu'a ta zagi ko addu'a ta la'ana Allah ka canza wannan ta zamanto gafara ce da rahama da ɗaukaka a gare shi shi yasa a Abu da ya ruwaito hadisin a man ƙala la'ilaha ilaha illallah halal aljanna duk wanda ce la'ilaha illallah zai shiga aljanna sai ce wa in zana wa sara? ko da ya yi zina ya yi sata yace wa in zana wa sara ya sake maimaitawa sau uku a na ukun yace wa in ragima anfu abidar ko da hancin abidar an turmuza shi a cikin turbaya ne to shi kuma abudar ba abin da yake jin daɗin irin irin ba abin da yake jin dadin irin wannan magana manzo Allah ya ga masa a turmuza sa a turbaya dan haka in ya tashi ruwayar hadisin sai ya faɗa ya ce wa in ragima anfu abidar wa in ragima ya ta maimaitawa saboda jin daɗin wannan kalmar da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء hadisi na biyu a wannan babi imam malik ya rawaito shi daga malaminsa hisham bin urwa daga an abihi shine urwa ta bin zubair an zainab bintu abi binta abi zainab binta abi salama daga cikin kananan sahabbai agolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta taso a cikin gidansa sunanta an haife ta a kashar a kasar Habasha sunanta Barra Barra wato managarciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata suna zuwa ga Zainab saboda haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take baya son suna da yake akwai tazkiya a ciki ko akwai mummunan sifa a ciki don mutum ya sama kansa suna shaitan hmm. ko ya sama kansa suna fir'aun da irin wannan sunan canza shi ya kamata a yi akwai wani wanda ya sa masa kansa suna huzun huzun kuncin rai da bakin ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna yace anta sahal yace a ni ba zan canza sunan da iyayena suka samu ba saboda bai fahimci kan cewa bai fahimci kan cewar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ne bisa umarni ba sai ya dauka kan cewa kawai kamar ra'ayi ne yake faɗa saboda haka bai canza sunan ba sai wani ɗaya daga cikin jikokinsa wanda malami ne sai ce wallahi tun daga wannan lokacin wannan kuncin ran da ɗacin ran bai gushe ba yana cikin har mu zurriyarsa har mu jikokinsa har yanzu muna da wannan ɗacin ran saboda mun ki mu canza sunan saboda kakanmu bai canza sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa ba sai sifar wannan sunan ba shi shi kadai ba ma ta tsaya akai har zuriyar sai da ta bi kaga jikansa ne yake faɗan haka shi yasa wato akwai dukkan albarka tana cikin bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai kankantan abu ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kyautata zato da Allah kan cewa kai wannan ne dan bin annabin Allah dan san annabin Allah kaga albarkar da Allah zai sa maka albarkar har cikin zuriyar ka za ka ganta ka duba ga wannan kawai canzin suna ne fa kawai to al dai ita wannan Zainab sunanta Barra sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ya mai da ita Zainab babanta abu salama yana daga cikin waɗanda suka yi musulunta da farko suka hijira zuwa habasha suka je suka zauna a habasha a daga baya suka dawo makka suka hijira zuwa madina ya rasu tun kafin yakin badar mm. da ya rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi domin tare suka sha nono da shi dan uwansa ne minar raza shi baban zainab ba abu salama al-asadi ya je ya je ya rufe masa idansa sannan ya ce Allahumma fir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wannan ya ji daɗi da wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah ka gafarta ma Abu Salama ka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyun bayinka kuma ka zamanto kai ne khalifansa a cikin iyalinsa kai ne za ka mare masa gurbi baya nan shi ya tafi to kai kana nan a wajen harkar iyalinsa kuma Allah ka yalwata masa kabarinsa ka sa masa haske a cikin kabarinsa to daga cikin yayansa akwai Zainab ita ta ita a a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata zunnab zunnab lokacin da manzo Allah ya auri uwarta ummu salama yana son ya je ya tare tare da matarsa kullun yazo sai ya ganta tare da yatta Zainab hmm? sai ya koma gida ya zo yana so a tare sai ya ga yarinya sai ya koma gida har sai Ammar ibn Yasir da yake shi dan uwan ummu salama ne sun sha nono tare dan uwanta ne minar raza'a sai ya zo ce ina wannan mummunan yar ku bani ita ta hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tarewa da iyalin sai ya fulge ta ya tafi da ita gidansa to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da ummu salama ummu salama ita kuma sunanta hind bintu umayya a a ina ji mun karanta tarjamar ta ko mun karanta tarjamar ta al-makhzumiyya ita ta ruwaito wannan hadisin saboda wannan isnadin yana da wata latifa yana da wani abin abin nan a abin da ake ce malaman ɗaliban hadisi suke ce malataiful isnad wato sukan duba isnadi don su fitar da abubuwa da ke cikinsa na ilman isnadi akwai riwayar a riwayar aba'i anil riwayar abna'i anil aba wa riwayar banat anil ummahat hisham ɗani ga urwa ya ruwaito daga ubansa wannan nau'i ne na ilimin hadisi akwai riwayatul abna'i anil aba a cikin ilimin a cikin ilimin mustala hmm. a cikin kuma wannan hadisin akwai riwayar riwayar albin an ummiha ɗaya ta yi riwaya daga uwarta duk a cikin isnadi ɗaya sannan akwai tabi'ai biyu suna riwaya daga juna hisham ibn urwa tabi'i ne al'adar isnadi yawanci za ka kan cewa tabi'i tabi'i ya ruwaito daga tabi'i ya ruwaito daga sahabi ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan tabi'i tabi'i dai tashi sai ruwaito daga tabi'i tabi'i mai maimakon ya ruwaito daga sahabi sai ruwaito daga tabi'i dan uwansa domin da Hisham da ubansa duk tabi'ai ne kuma a cikinsa akwai riwayatu sahabi an sahabi Zainab sahabiya ce Ummu Salama uwata ita ma sahabiya ce saboda haka wannan lataif din guda biyu Ibn hajar ya yi tambihi a kansu wanda suna daga cikin abinda wannan isnadi ya kunsa ummu salama da matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ce ja'at ummu sulaimin امرأة أبي طلحة الأنصاري ansari ila الله sallallahu alaihi عليه وسلم أم سليم rumaisa matar abu talhat al-ansari abu talha sunansa zaid ibn sahal abu talhat al-ansari yana daga cikin kabilan aus yana daga cikin sahabbai al-ansar da suka fi kowa yawan dukiya yana da wata gona wadda gonar yanzu tana nan a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam take na yanzu tare da ƙarin da aka ƙarin da aka ya sanya gonar ta cika akwai wata rijiya a cikin gonar mai ruwan daɗi ana ce mata ha. wannan gonar a saboda wato ni'imar da ke ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan zuwa yi baccin rana a ciki wata ran Abu Talha yana sallah sai ya ga wani tsuntsu yana ta yawo a cikin gonar ya tashi daga wannan bishiya ya hauna kan wannan bishiya ya tashi daga wannan sarƙaƙiya ya hau kan wannan har ya manta raka'a nawa ne to don haka ana sai san cewa lallai ya fitinu da wannan gonar yana son wannan dukiya sa ana saukar da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku cimma nagarta ba a wajen Allah har sai kun ciyar har sai kun batar da abin da kuke so saboda Allah sai je ya rasulullah gona ta da rijiyar bihruha take ciki na bayar da ita sadaka fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin bakhin bakhin wato hoda hoda kalma da ake ba irin abun ya abun ya faskara ya abun da mamaki sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka rarraba ma ƴan uwanka danginka kaga inda zaka san cewa kenan addinin musulunci inda an gina shi ne akan tsotsar jinin mutane ba dama bace wannan ya ce gona kamar wannan mai ni'ima ya zo ya kawo ma shugaban al'umma shugaban musulmi din inda addinin musulunci tsotsar jinin mutane yake ai kaga kenan dama watakila yana ganin sai yana yana masa hasadar a basa shikenan sai ya sanya ta a shikenan ta zama to ta baitul mal nan ko ba wani baitul mal shine zai dauka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka je ka raba ma ƴan uwanka da danginka Allah duk su dum ai su Allah ka ba ma kuma wannan sai ya zamanto double ne rubi biyu ga ta kayi sadaka saboda Allah sannan kuma gashi kayi sada zumunta ka sada zumunta to kaga irin imani na sahabbai shi ma Abu Talha wani abu kuma da yake nuna imanin Abu Talha lokacin da aka saukar da ayar daina shan giya suna cikin shan giya ana daina rarraba musu tulu-tulun giya ga sunan ana shan giya ana sharholiya sai aka zo aka ce musu an saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka cewa a daina shan giya nan take suka zubar da gid da ke hannunsu yace Anas tashi ka dauki su ka fasa waɗannan abin nan randunan randunan giyar yaje ya fasa randunan giyar tare da mayan giya fa da sauransu amma ana cewa alkur'ani sai ya farfado to haka waɗannan bayan Allah suka kasance wajen gaskiyar imaninsu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar biyayyar su gare shi Zaid ibn Sahal ke sunansa Zaid ibn Sahal yace Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق شيئا allah الله لا يستحيي من الحق تجي الله بايا جن كنير قسكيا wannan waɗansu suna yin tawili sai ce ai Allah baya umarni da gaskiya ko Allah baya barin faɗan gaskiya wai dai bakar bai kamata a ce Allah yana Allah a sifanta shi da kunya saboda kunya wani abu ne ai na rauni Allah kuwa ba bai halatta a sifanta shi da abu na rauni ba to amma wannan an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istidraki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sifanta Allah da wani Allah ya ce ya ce Allah baya jin kunya hmm? kunyar da Allah yake ji irin kunyar mu ce hmm? irin kunyar da Allah yake yi irin tamu kunyar ce hmm? Allah yana ji irin jin da Allah yake irin jin mu ne irin ganin da Allah yake irin ganin mu ne hmm? irin halittar da Allah yake irin tamu halittar ce tunda mu ma ai akwai mu ma muna yin abinda mu ma akwai abinda zamu ce ai muna halitta muna sassakawa shi Allah ya ce abin na ahsanul khaliqin hmm? to wannan a sahi yadda magabata suke irin waɗannan sifofi da suka zo yadda Allah ya ambaci kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi sai mu tsaya a nan ba tare da mun kawo wata fassara cewa ga haƙiƙanin sifar yadda take ba in muka ce ga haƙiƙanin kunyar Allah to wannan shine mun yi shishigi tunda Allah madaukakin sarki ya ce a halta alamu lahu samiya hmm? ka san wani wanda yake mai suna irin Allah walam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay ba shi da wanda ya kama da shi ba kuma za mu ba kuma za mu kamanta ba kuma za mu za mu abin nan yi ta ba za mu kamanta shi da wani halittarsa ba ba za mu ce ai wannan kunya irin mu kunyar ce ba ba kuma za mu fassara ta ba za mu wato kawar da ma'anarta daga zahirinta ba mu ce a wannan ba kunya ake nufi ba ana nufin barin abinan barin bayani a wannan kusku wannan tawili ne tawili ko ba a yin tawili sai inda dalili nan ko babu dalili to ta ce Allah baya bar Allah baya jin kunyar gaskiya wato kamar dan da ta samu da za ta faɗa abun jin kunya ne to shine ana son mutum in zai wani abu ya kaddamar da uzuri kafin ya faɗi wani kafin ya faɗi abinda za a ga ya kamata ya kamata a ce yana da uzuri sai mutum ya shimfiɗa wannan uslubi ne kyakkyawa kuma alqur'ani ma shi ya nuna mana Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum Allah ya maka afuwa me yasa kai musu izini ka kyal me yasa kai musu izinin su zauna kar su zo cikin abin nan su zauna kar su abin nan me yasa kai musu izinin su zauna hmm? ka ganin sai Allah sai da Allah ya kaddamar da wato afuwa kenan ya masa yace ai ko ma menene ma kai Allah ya yafe maka Allah ya maka afuwa to ana son wannan mutum ya kaddamar da uzurinsa kafin ya ya faɗa abinda za a kan cewa ya kamata a ce yana da uzuri akan wannan hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin akwai wanka da yake wajaba akan mace akwai wanka da yake magana akan mace idan ta yi mafarki ah, min alhulum wato idan mace ta ga kan cewar ah, abin nan kamar yadda kamar idan mace ta ga kan cewa tana a ah, ana abin nan tana jima'i kamar yadda namiji yake gani faƙala na faƙala ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na'am eh tana akwai wanka da yake wajaba akan ta idza ra'atil ma idan ta gama ni wato idan bayan ta farka sai ta gama ni hmm? to wannan ya a riwayar bukhari dan imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin daga abu muawiya wanda yake abokin neman neman ilimi ne ga imam malik shi ma almajirin hisham ne yace fa ghaffat ummu salama wajhaha sai ummu salama sai ta rufe fuskarta wato tana abin abin kunya ne wannan fa ghaffat ummu salama wajhaha wa qalat ya rasulullah aw tahtalimul mara yanzu mace tana mafarki na'am فقال نعم تربت يمينك فلما يشبهها ولدها سيتي إي hannunki a lullube shi da turbaya me yasa ɗanta yake kama da ita to wannan shine a wannan bayanin hukunci ɗaya ne wannan riwayar ita ce take sanya waɗansu malamai suka ce wannan kisar hakikatan ta faru ga ummu salama aisha ta yi riwayar abinda ake ce masa mursalus sahabi domin zai wuya a ce in musulun ta je sau biyu da tambayar ko kuma ta je ta yi tambayar da aisha da ummu salama duk suna nan kowace ta ruwaito amma waɗansu sun fi karkata ga ra'ayin farko cewa kisar ta faru ga ummu salama ne a gabanta aka yi eh, sannan ita aisha ta ji daga wajen ummu salama a sannan take ruwaitowa ba ta faɗi cewa ga da wadda ta ji ba ko kuma a ɗauka akan ma'anar farko ɗin domin shi ma isnadin ya inganta cewa da ummu sulaim ta zo za ta tambayar duk suna nan su su biyu da aisha da ummu salama din baki daya a wannan hadisin ya nuna mana a cewa kenan matsalar da muka ambata a can ta farko kan cewar abu koda da kunya sai a je a yi tambaya a kansa kuma wannan ya nuna mana irin irin alkhairin da ke cikin matan al-ansar kamar yadda aisha take cewa ni'man nisa nisa'ul ansar lam yamna'ahunna lam yamna'ahunna haya min an yatafaqqahna fi din ta ce madalla da matan ansar kunya bata hana su ba su samu sanin addini jin kunya bai sa su samu sanin ilimin addini ba ko da abu na kunya ne za su zo su tambaya don su samu ilimin addini maimakon su zauna da jahilci na'am babu jami'i babu jami'i ba janaba قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا wannan babin jami'u ghuslil janaba wato matsaloli da suke wato matattara daban-daban akan sha'anin wankan janaba imam malik yana da irin wannan al'adar wato sai ya kawo abubuwa daban-daban wanda suke ba sai an musu taken babi ba sai ya kawo su a babin karshe na wato abubuwa da suka zo akan wannan babin da yake magana akan sai tunda muna magana wankan janaba ne to abubuwa da suka zo akan wankan janaba wanda yake ba babi ba za a iya sanya su a cikin babi guda ɗaya ba kamar abin da dai a turanci suke ce masa suke ce musu miscellaneous ko wato komai da ruwanka eh abu wato matsaloli da suke komai da ruwanka su zai ke kawo a nan wajen imam malik ya ruwaito daga nafi' malamin sa maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar kana yaqul cewa abdullahi ibn umar ya kasance yana cewa la ba'asa an yughtasala bi fadli al mar'a la ba'asa babu laifi bi ma'ana wato ya halatta ayi wanka da sauran ruwan wankan mace ma lam takun ha'idan aw junuba matsawar dai ba wankan ba haila take ciki ba wankan haila ce ba ko wankan janaba amma dan mace ta yi wanka a wanda yake haka na jin sanyi a domin ta ji sanyi sauran wankan babu laifi mutum ya wanka da shi wannan matsala ce wanda yake malamai sun saba wajen kauli biyar wannan ra'ayin ibnu umar ne amma ra'ayin imam malik sabanin wannan ne shi imam malik a da jumhurin malamai wanda ke shine matsabar abu hanifa da imam shafi'i da jamahirin malamai in banda imam ahmad shine kadai ya saba a nan cikinsu suna cewa babu laifi mutum ya yi wanka da sauran ruwan wankan da matarsa ta yi ko wankan janaba ne dalili ko hadisai da dama da suka zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da shi da Aisha tare kuma wankan janaba to kaga yayin da suke wanka tare kowa yana wanka da sauran kowa tunda yayin da ya sa hannunsa hmm, ai kaga ruwan da ya saura sauransa ne yayin da ta sa hannunta ruwan da ya sauranta ne saboda haka kaga in ya zo sa hannunsa na biyu yayi wanka da sauranta in ta zo sa hannunta na farko ta yi wanka da sauransa saboda haka akan haka ne suka ce wannan ya shafe madogarar da su sauran malamai suka ɗauka na hadisin abin nan alhakam ibn nafi da alhakam ibn amr al-ghifari da yake cewar نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصل الرجل بفضل طهور المرأة ولا تتصل المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا kada mace ta yi wanka da sauran wankan namiji kada namiji ya wanka da sauran wankan mace su rinka kamfata tare to suka ce wannan a farkon al'amari ne amma daga baya fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ya nuna kan cewar babu laifi kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo zai yi wanka <clears throat> da wani ruwa sai mai muna ta ce in ni kuntu junuba ai na kasance ina da janaba da ne wanka da shi ce innal ma'a la yajnu ma ai ruwan shi baya janaba saboda ka wannan shine mazhaban jamaahir shi ma imam malik ya kawo wannan dan ya bayana ra'ayin abdullahi ibn umar amma ba akan sa yake ba babu laifi mutum ya wanka da sauran wankan ruwan da mace ta yi wanka da shi ko tana haila ko da haila ko da janaba kamar yadda ya zo a hadisin aisha kuma kamar yadda yake shine mazhaban jumhurus sahabbai نعم قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه إمام مالك يرويته دقى نافع دقى عبد الله بن عمر شوى أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب يا كثن شينا gumi a cikin tufarsa wato yana sanye da tufa kuma ya gumi har tufar wato ta jike wa huwa junub alhali yana janaba thumma yusalli fi sannan ya salla da wannan tufa wannan kaga yana nuna mana cewa kenan jibin wanda yake da janaba ba najasa bane inda najasa ne ya kamata ce Abdullahi ibn Umar ya cire rigarsa tun daga shi yayi gumi har rigar ta jike to amma kasancewar yayi sallah da wannan rigar ya nuna gumin guminsa gumin wanda yake da janaba tsahiri ne hmm. haka zalika hatta kai kafiri ma guminsa tsahiri ne mai tsarki ne kaga an ce an halatta ma namiji musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya kirista amma ba a ce idan ya taba ta in ya shafa jikinta saboda tana tunda ba ta wankan janaba ko ba a ce in ka ba a ce idan mutum ya auri mace ba yahudiya ko kirista ya ce kullum suka sadu sai ta wankan janaba ba Allah bai kora mata ba imani za ta imani za ta ta yi tukuna ba kai ta rigima da ita ba ta wankan janaba ba amma kuma ka kyale ta tana zuwa coci a kasa ta yi addinin musulunci ta yi imani hmm? shi ne zaka amma ita wankan janaba ta in ta yi ai a banza ne a tare da in ana kafirci yaushe kuma wankan janaba zai amfani to kaga kenan kullum tana cikin janaba amma ba inda aka ce ba wani malami da ya ce yayin da mutum namiji yana da yayin da musulmi ya auri kirista idan ya zo ya shashafa jikinta to ya je ya wanke hannunsa don ya shafa na jasa. tunda tana da janaba ba ta wankan janaba hmm? gumi shi kansa mai janaba ya gumi ba a ce masa mai janaba ba a ce masa na jasa ne shi sai dai a ce masa muhdis ne mai kari ne wanda yake ba shi da tsarki da zai iya halatta masa yin ibada amma ba wai shi kansa ya zamanto mara tsarki ba shi da wato ya zamanto jasa ba an fahimci bambanci tsakanin annaja a abin nan annajis da almuhdis annajis wanda yake najasa ne in ka taba shi sai ka wanke hannunka kamar bayan gari kamar bawali amma almuhdis shine wanda yake da hukuncin rashin tsarki wanda ba wai shi najasa bane a'a amma hukuncinsa shine ayyuka na ibada da aka sharɗanta tsarki ba zai iya yin su ba shine kawai abin nan din nasa to kaga nan yana nuna mana cewa kenan mai janaba tsarki ga ya abin nan jikinsa yana da tsarki ba najasa bane kuma guminsa ma ba najasa bane na'am qala hadathani an malik an nafi an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kana yaktiru jawarihi rijlai wa yu'tina al-khumra wa hunna a imam malik ya daga nafi daga abdullah ibn umar daga cewa abdullahi ibn umar kana ya yaghsilu jawarihi ku kuyangunsa sun kasance suna wanke masa kafafunsa wato su wanke masa kafafunsa an ce wajen alwala ne qala suhnun kana ya fi alu zalika fil wudu wajen alwala yake yi وفي وفي العتبية عن أشهب سئل مالك ألا يخاف ابن عمر أنه لمس قال لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف آه. واتو إن يتاشين الولاء ابن عمر إن يزو وانك كفا سيتاكو ينقص سوانك مسا كفا وجمع الولاء تو إن سنة كزو وانك الولاء سنة شافة كفر أي يا كما تأتي الولاء تاكري يا كما تأتي الولاء تاوروري to shi aka tambayi imam malik to ya za ya kuma ake ya ake da alwalar to sai ce ai ibnu umar baya ma kana li yaf'al zalika illa li shughlin aw abin da yake sa yake haka in ma dai ya shagaltu da wani abu ya sha gaban ko kuma rauni na rashin lafiya ko girman jiki ko girman shekaru wato ma'ana baya yi da nufin ya ji daɗi da dama sharaɗin karya alwala a wajen imam malik kuma kamar ita ce ma masabar ibnu umar cewa sharaɗin mutum ya shafa eh, mace ta shafa mutum ko ya shafa mace alwalarsa ta kare shine da lazzata da ha. Ya yi nufin jin daɗi ko ya samu jin daɗin da walam ya jid alwalarsa nan ya yi nufin jin daɗi amma bai samu jin daɗi bai ji daɗin ba sai ce a ga babu ma wani ma abin nan amma ya yi nufin jin daɗin tana nan alwalar ba ta nan ta warware a wajen imam malik eh. wajada walam yaqsid ya ji daɗin amma bai yi niyyar ba ta warware to da wa wajada min ba da <laughs> Wani ita ce mazhabar imam malik amma sauran malamai kamar yadda muka gani a akwai wanda suke bata alwalan mutlaka mazhaban shafi'i akwai kuma wanda suke suke cewa bata baci ba mutlaka akwai kuma wani wanda suke tafsilin daban ne kan cewa kawai zabi din ya zamanto akwai jin daɗi din wato an samu sha'awa an motsa sha'awa an dai akwai motsawar sha'awa shikenan wa hunna huyyab wa yuqinahu al-khumra kuma suna bashi tabar sallah kamar dan yar sajjada ta sallah su mika masa ita wa hunna huyyat alhali suna cikin haila wato yayin da suke wanke masa kafar suna da haila yayin da suke miƙa masa tabarma ma suna da haila saboda haka kenan kaga hailar su bata sanya alwala bata sanya sun bata masa alwala ba ko kuma sun sa masa najasa a jikin kafafunsa hailar su bata sanya su sun sanya najasa a jikin wannan tabarmar da suka miƙa masa ba ba a cin ya tabarmar kuma sai ya warware sai ya yafa mata ruwa ya wanke inda hannunsu ya taba wanda yake nuna kan cewa haka na haka zalika hukuncin mai haila mai haila tana ba najasa bace sai dai mara tsarki ce abinda ake sharadin ai tsarki sai sai da sharadin tsarki za a yi shi ba ita ba za ta iya ba na'am wasu ila malikun an rajulin lahu niswatun wa jawari hal ya ta'uhunna jami'an qabla an yaktasil fa qala la ba'sa فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يكتسب فأما النساء harair فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما أن فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك أنت وسئل مالك أنت بي إمام مالك عن رجل له نسوة وجواري متني نمجي ينا دماتا ينا دماتا أوري ديوا وجواري دكو ينقو hal ya yaqahunna jami'a qabla an yaghtasil ya halatta ya sadu da su gabaki daya kafin ya wanka wato ya sadu da daya da janabarta bai je wanka ba kuma ya je sadu da wata sannan ya je sadu da wata ya halatta faqal sai imam malik yace la asa an yusiba ar rajul jariyatayhi qabla an yaghtasil babu laifi mutum namiji ya sadu da kuyangunsa guda biyu kafin ya wanka wato ya sadu da daya kafin ya wanka ya je sadu da daya ba tare da ba sai lalle yayi wankan yana wankan janaba ba wanda yake nuna kan cewa sake saduwa da mace ba wai sharadi ba wai sharadi bane ya zamanto cewa sai ta da janaba ba sallah bace a ce sai ta dauka sai ta tsarki sai ta sai ta tsarki daga janaba fa amma nisa'ul hara'ir amma mata ƴaƴaye wato matan aure ƴaƴaye fa yukrahu an yusiba ar-rajulu al-mar'ata al-hurra fi yawm al-ukhra makruhi ne wato abin ne mutum ya sadu da mace ɗaya matar aure a ranar kwanan wata matar daban ranar kwanan wata mata sannan kuma ka je bayan ka sadu da matar da take ranar kwananta ka je ka sake saduwa da wata matar wannan haramun ne don zalunci ne in mutum ya haka ya yi zalunci wanda ya kuma ya yi zalunci wajen aure ranar kiyama an san hukuncin zako zai tashi haka zai rinka tafiya ɗaya gefen nata ya karkace fa amma an yusibal jariya amma ya sadu da kuyanga thumma yusibul ukhra sannan ya sadu da wata wa huwa junubun alhali da janaba a jikinsa fala ba sa bidalika babu laifi ga wani sai dai haka zai abin nan ba abin da zai tsakani a aka ce to abin nan yayi alwala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya ce idan idan asaba ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda a wata riwayar falyatawadda wudu'ahu lis-salah hadithan Abi Sa'id al-Khudri idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa kamar da zo a cikin Muslim idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa sannan yayi nufin ya sake saduwa da su to ya alwala wato ya alwala a tsakani kamar yadda in in yan mutum ya sadu da iyalinsa zai bacci ya alwala to haka dalika idan zai sake saduwa da su ma din ya alwala sai ya sake saduwa da iyalinsa da ba tare da ya alwala ba waɗansu kuma suka ce idan ma ya wanke gabansa wannan ya wadatar amma dai nassin hadisi kamar yadda zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falyatawadda a wata riwayar ma falyatawadda wudu'ahu lis-salah ya alwala irin alwala sallah dan dan karka dauka cewa abin da ake nufi da alwala wato ka ka tsaftace jikinka a kai alwala irin daidai da take ta yin sallah to idan aka ce mutum ina imam malik ya ce idan kana da matan aure ba za ka yi haka da su ba za ka sadu da su ba lokaci daya to yaya me za mu ce akan hadisin anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saduwa da matansa su su tara hmm? bi ghuslin wahid kuma wankan janaba ɗaya yake wato baya wanka a tsakani su su tara hususiya dama haka malamai suke in suka takura suka rasa jawabi sai ce hususiya <laughs> hususiya abin cika mana a gani wata za a samu wanda ba wajibi bane ya adalci tsakanin mata yin adalci ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana yi ya wajabta ma kansa ya wajabta ma kansa yana yin adalci Allah madaukakin sarki ya ce turji man tasha hunna wa tuwi ilayka man tasha in ma ka raba din wadda wadda kwananta yazo ka jinkirta ta wadda kuma kake so ka jawo ta kace da ita za a yi yin rabon ba wajibi bane akan ka sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yana yi yawwa wannan shine magana inda yadda su da haka wannan ita ce magana da waɗansu malamai suka faɗa suka fi ƙarfafawa cewa wannan an ɗauka ne akan cewa da yarda su ko kuma a halin cewa ya dawo daga tafiya bai so mu raba kwana ba amma wannan ba'i domin hatta a cikin tafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba kwana domin ranar sallah babba da aka dawo daga hajji ranar kwanan ummu salama ne Aisha ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura ta yace ki je ki jifa ki dawafi hmm? tun da wuri kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo yanda yanda zai zama to kan cewa shi ma daga yayi jifa yayi dawafi ya fita yayi tahallulul asgar da tahallulul akbar zai iya saduwa da iyalinsa yace wa kana Aisha tace wannan ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wajen Ummu Salama ne saboda haka ta halin tafiya ma kenan yana raba musu wannan kuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan a lokacin azul hulaifa ne lokacin da zai tafi hajjatul wada hmm. shi yasa ne ma waɗansu malamai suke cewa yana daga cikin sunnar shiga cikin ihrami na aikin hajji mutum kafin ya wankan shiga ihrami ya sadu da iyalinsa dan saboda zai ɗauki lokaci da ba a so wani abu na harkar iyali ya shigo cikin harkar wannan ibada la kallo wala wala magana ballantana kuma taɓa taɓa to shi yasa sai aka ce to mutum yayi abin da zai kasa zai zai kare sha'awar tasa kafin ya shiga cikin wannan ibada to a wannan daren azul hulaifa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zul hulaifa a yayi sallah azhar a Madina ya zo zul hulaifa ya sallalla asr raka'a biyu sannan ya kwana a nan zul hulaifa sannan da safe a abin nan bayan yayi sallah azhar gashi gari bayan sallah azhar yayi ihrami da haji to wannan daren ya sadu da iyalinsa da wanka guda ɗaya to wannan za a ɗauka akan cewa da izinin su ne da yardar su saboda haka idan mutum matansa sun yadda a ranar ɗaya sun yadda ga baki ɗayan su da ce babu komai bayan mutum ya bayan bayan yana zaune da wance yana zaune da da uwar gida uwar gida ce babu komai je ka wajen amaryar taka ya tafi wajen amarya a cikin dare guda ɗin da izinin ta to wannan babu laifi amma ya ba sa haka ba su ba ko amar a kar kuma uwar gida ke fushi ko amarya ranar kwananta ne hmm? bayan abin nan sun sadu da mijinta sai da shi tuce fojan wajen uwar gida amarya ma ba za ta yi haka ba saboda haka amma dai idan da wannan wato nuna muna magana hukuncin shari'a ne hukuncin shari'a muke magana idan da yarda su ya halatta ai kamar yadda sauda ta ce ita kwanan nata ma gaba ɗaya ta ba mu aisha ba ta bukata a sallallahu ta girma ta girma ba ta bukata ta ba mu Aisha radiyallahu anha saboda ka Aisha kwana biyu ake mata da nata kwanan da kwanan sauda to kaga irin fiqhu na Imam Malik da aka tambaye shi sai ya tafsili hmm? sai ce to a hukuncin akwai bayani bayanin shine kan cewa su waɗannan duk da yake ba wai duk da yake ya halatta a sadu da iyali a sake saduwa da su ba tare da an yi wanka ba to amma ka kula fa cewa idan mata ne matan aure yaya bai halatta kai musu wannan ba saboda suna da haƙƙi na kwana sai inda yarda su amma in ku yangu ne ku yanga ba ta da haƙƙin kwana ba ka ce yau ga ranar ta ba ko yaushe za ka iya ko yaushe mutum zai iya saduwa da ita na'am wasu ila malikun ar rajulin junub wuri lahu ma'un yaqtasilu bi fasaha fa adkhala a fihi ليعرف حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء an tambayi wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulin junub ga mutum mai janaba wubi alahu ma'un yaghtasilu bihi da aka kawo masa ruwa ya wanka da shi fasaha sai ya rafkanwa fa adkhala usbu'ahu fihi sai ya tsoma hannunsa ciki li ya'rifa harra don ya san wato yaya zafin ruwan yake daga sanyinsa ya ji wato yaya ruwan ya zafi ko da sanyi ƙala malik sai imam malik ya ce in lam yakun asaba usbu'ahu adha fala ara zalika yunajjisu alaihi alma idan dai hannunsa bai taba dauda ba bai taba najasa ba to bana ganin bana bana bana itikadin cewa wannan tsoma dan yatsan nasa da yayi zai bata zai mai da ruwan ya to mai najasa domin eh, eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake innal alma innal ma la yunal alma tahur la yunajjisuhu shay ruwa mai tsarki ne mai tsarkakawa ba abin da yake sanya shi ya zama to najasa amma wannan akwai tafsir idan ruwan mai yawa ne ko ruwan mara yawa ne waɗansu suna cewa <clears throat> idan na farko dai akwai dai hani kan cewa idan mutum tashi daga bacci kai ya tsoma ruwan hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke to idan yayi bisa rafkan ruwa to me hukuncin ruwan na imam malik yace hukuncin sa yana nan da tsarkin sa sai dai idan dan kankani ne ruwa idan dan kankani ne to sai a koma a gani idan wato abin nan hannun nasa akwai dauda kuma ya zamanto ruwan dan kankani ne to dauda za ta iya karancin ruwan zai iya sanya daudar ta bata ruwan idan zai iya sanya daudar ta bata ruwan to wannan ruwan bai amfani amfani da shi ba amma in ruwa ne mai yawa kamar ruwan bokiti da ya dan tsoma dan yatsansa wannan babu komai ko da akwai najasa a ciki ba zai bata ruwan ba in yana kaɗan ne to shine kamar ruwan buta ko ruwan yar abin nan yar moda haka to shine wannan zai iya bata ruwan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa نعم نعم نعم يمينك نعم آه ايتا ايتا عائشة تنبأ بايتا تي إنكاري با أم سلمة على فذي نبي أم سلمة تي a lafazi na biyu ummu salama ce ita ce ta yi tambayar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka قال نعم إذا رأت الماء رواية البخاري وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فلما يشبهها kaga sai ya ce ma ummu salama ummu salama aka gaya ma wannan amma ummu sulaim ai taba ta yi abin da za a gaya mata ba waɗansu malamai sun ce wannan wannan maganar kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da tana da tsanani a zahirinta suna ganin kan cewa sun cancance ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukunci sun yi itirazu hmm? ya tabbatar da cewa eh idan mace ta yi wannan mafarkin ta ga mani za ta yi wanka su kuma suka ce a ah, ta ya za a ce mace tana wannan al almafrud daga sun ga wannan sai su sallama sun ji bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka wannan idan muka dauke ta ba a babin cewa kalma ce da ta zo wato a babin ta na addu'a din take na wato akwai addu'a ta inkarin abin da suke amma abin da yake sahihin magana shine kan cewa kalma ce da ta riga larabawa sun riga sun sun saba faɗarta a bakin su kamar mutum ne a gwanin harbi kaga ya iya harbi kace qatalahullah ba kana nufin Allah ya tsine masa bane hmm? kamar yadda dai nan za a ga mutum ya wani ba ce shege <laughs> ba ka nufin kan cewa shi shege bane haka hausawa suke to irin wannan kalmomin kowanne yare yana da shi to a wannan babin ne tari ba minu wanda ke shine sahi na'am eh. ita ma duk tana wannan kan cewar ana yi masa inkarin kan cewa kai yaya za a yi ma wai ka tsaya a sha'anin kyau hmm? ko sha'anin abin nan a asali ko sha'anin dukiya gane addini hmm? shi ne sai ya gaya masa wannan na'am a karatun asabar da lahadi ya karatu ne mai muhimmanci matuƙa domin koyaushe abinda ya kamata ya zama tukan an mai da hankali a ce shine yara yadda yake wato matasa ya zama tukan cewa an ɗauki hanyar karatu da su ma za su zama to malamai ko da ba su je sun sun je sun yi karatun dirasatil islamiyya ba ko da suna karatun medicine din su engineering din su physics din su law din su wane ne din su ko ma da suna karatun ma dirasatil islamiyya din zo su karatun da ke na tafsil ilmi wato zai ba su kyakkyawan foundation na ilimi da su ma za su zamanto malamai ba abin da muke bukata kenan a cikin al'ummar saboda yawan jama'a kamar wata da ake tambayar shekul albani waɗansu mutanen algeria sun je suna so su za su tashi su ɗauki makamai za kamata a canza a juyin juya hali a kafa daular musulunci shine yake cewa to ai kun san <clears throat> yanzu ya yi musu tambaya ce yanzu adadin likitoci nawa kuke da su a aljazair za ku iya cewa ga kowane mutum dubu likita nawa ake da shi suka ce wata a cikin kowane mutum dubu a sami likita uku ya to yanzu wannan likitan jiki kenan likitocin ruhi ba malamai ga kowane mutum dubu kuna da malami ɗaya ce a ba shi to sannan kuma kuke gaggawa kaga wannan shi ake bukata domin gyaran al'umma to amma <clears throat> kamar yadda abin nan abubuwan yadda muka ɗauko shi aka fara karatun a ya zamanto cewar akwai ɗan abubuwa haka da yawa da sukan zo na tafiye-tafiye a ƙarshen mako shine yasa aka samu mushkilar karatu amma Allah ya da abin nan a daga ba daga mako na sama eh, ba wannan asabar da lahadin ba ok ba kuma mai zuwa ba ta samantan Allah ya daga nan Allah ya da za mu fara ranar asabar da ranar lahadi insha Allah da safe ba tambayar lalat abin da ake nufi da lalat ina ga shi ne da ake faɗa wato wasu wato a sanya karfe a cikin wuta sannan sai a zo a yi alama a jikin dabba da shi don a yi mata alama yadda za a gane ta shi ne ma'ana ya an gaya masa in ya ga dan shi in ya bari shi kai ya wasa da shi ya duba ya gani a cikin tufarsa in ya ga danshi shikenan in ma kuma bai ga danshi in kuma bai ga danshi bai ga alamar abin nan alamar maniyin har ya bushe shi ma sai ya wanka dama ba mun ce wankan da zai daga bacci na karshe da ya ba shine A ya matabar imam malik zai sake sallarsa amma sahihin a ah, matabar imam shafi'i da abu da imam ahmad ibn hanbal ba zai sake sallarsa ba domin babu babu dalili da nuna cewa sallarsa ba ta yi ba domin ba ba ne ba ba ne abin nan a ah, liman ya niyyar limanci kafin a bi shi sallah ko ba ba ne niyyar liman da ta dace da niyyar mamun wata ran wani mutum ya zo bai samu sallah ba yana sallah shi shi kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai tashi sadaka gare shi sai wani sai sai na bakai tashi sallah tare da shi kaga da shiga sallah shi bai yi bai shiga sallar da niyyar jan'i ba bai shiga sallar da niyyar cewa shi ne liman ba amma sai ya zama to liman babu abin da nuna kan cewa wajibi ne liman ya niyyar limanci kuma sannan a idan niyyar liman ta saba ma niyyar mamu shi ma sunna ta nuna kan cewa ya halatta kuma sallar ta inganta domin a mutum zai iya yin sallar nafila limamin yana nafila amma mamu sallar farilla kamar yadda mu'az yake yi zai sallar lisha tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tafi Quba ya yi musu sallah ita sallar da yake ta biyu hmm, nafila ce inda ba zai yi a ce yayi sallar isha ba sannan zai sake wata sallar isha nafila yake yi su kuma suna sallar farilla ne ko aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa me yasa kake sallah a wajena sannan kake ke musu sallah ba zai ce ka ka ka sauƙaƙa kakka ka tsawaita ka tsananta ka tsawaita wajen karatu haka zalika mai yin nafila zai sallah bayan mai yin farilla hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi sallah a gida sannan sai ya zo ya riski mutane suna sallah a masallaci yayi sallah tare da su sai ta zamanto masa nafila kaga cewa sai ta zamanto masa nafila kaga su sallar farilla suke amma shi nafila yake dan kaga ko da niyya ta saba babu wani abu kowa ya sallarsa wannan yafi tunda babu nassi a nan wajen gara mutum a dauki a tausi a wasu a mutane

is the whole area yang supaya orang itu dia kira wa hawwala sanad shine wanda zaga malaman hadisi suna sanya ha wato ma'ana matani ɗaya ne amma isnadi ba ɗaya ba isnadi sama da ɗaya sai ya kawo isnadin ɗaya in sun haɗe a wani waje sai ya kawo daidai inda suka haɗe din sannan sai ya kawo ɗaya isnadin shine ma'ana tahwilul isnad wato matani ɗaya ne amma da isnadi sama da guda ɗaya sai ya kawo su a lokaci ɗaya maimakon ya kawo wannan hadisin sannan ya sake maimaita shi da wani isnadin daban shi kuma batun a abin nan batun wai mutum ya tuba daga zinarka kafin nan akwai wata ku. aiwa an masa haihuwa batun kiran sallah da iqama a cikin a cikin kunnan jariri gaskiya hadisan da suka zo akan wannan ba su inganta ba amma malamai sun sun soyar da kan cewa a ma yaro haka din a yi jiyar da shi kiran sallah a jiyar da shi iqama amma hadisan yadda suka zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asanid ne wanda suke mursala ba su inganta ba amma malamai kamar yadda ce sun ce abin nan a malamai sun soyar a yi wannan aikin haka to babu laifi in ya dawo din yayi ko kuma baya nan din tunda yanzu abin nan ana da waya sai waya ya sanya wani wanda yake ya yana ya san abin da yake yana ganin ya san abin da yake yi dalibin ilimi ne shi ya je yayi wannan game da tuba daga zina kuma mutum in ya tuba daga attaibu min zambi kamar la zambala la Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi hmm. malamai sun yi sabani wajen wanda ya tuba shi wanda ya tuba tabbas ɗari bisa ɗari Allah ya yafe masa ko kuwa yana abin nan Allahu a'lam yana tahtal mashi'a dukkan kaulan din daga cikin malaman ahlus sunna ne akwai wanda suka ce tabbas Allah ya yafe masa inda ya riga ya tuba ya cika sharuɗan tuba waɗansu kuma suka ce a'a ko ya tuba bai sani ba ko Allah ya karɓi tubansa ko Allah bai karɓi tubansa ba saboda haka duk wanda kuwa ya zama ya yi laifi babban laifi to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah an Allah ya so ya yafe masa Allah kuma ya so ya masa azaba ya tsarkake shi daga zunuban sannan ya shigar da shi aljanna to wasu kaulan da za su zama to kauli daya domin wanda ya tuba ba shi da tabbas cewa ya yi tuban yanda yake yadda ya cancanta tunda tuba akwai janibi na aikin zuciya a cikinsa na farko kai dama kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba kai nadama kai niyyar ba za ka sake komawa ba to ka in mutum ya tabbatar din kan yayi tuban yanda ya cike ya cika sharuɗan tuban to nasu ya nuna daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne in mutum ya tuba da ya cika sharuɗansa da haka wannan za a iya cewa kwarai a abin nan ana za a kyauta masa zato kan cewa Allah maɗaukacin sarki ba zai masa uku ba ba. amma idan mutum ya zamanto cewar tuban ya yi ne amma kuma bai cika sharuɗan tuba ba to kaga wannan bai tuba ba sau da haka zai yana ta mashi'a

oh kisar zainab da ummu salama zunnar <laughs> eh to a abin nan ba wai bai halatta ba ne yaro ya zo ya zauna a ɗakin mace ba da mijinta domin ibnu abbas ya zo ya kwana a ɗakin mai maimuna a ranar kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam a ta don ya ga yadda yake sallah amma bai zama to wani al'ada na yau da kullum ba amma da ki da'iman tana nan hmm? da'iman tana wajen ko da'iman yana wajen yaro wanda yake kuma ya abin da mumayyizi yana da hankalinsa ya fahimci abubuwa kaga wannan yana daga cikin abin da yake zai kawo mushkilar zaman aure sai zaman to haka shi mijin ya rinka jin haushin yar da iyayenta baki daya saboda me za a takura masa to wannan gaskiya rashin sanin sunna ne kaga shine amfanin karanta abin nan siyar din magabata don mu ga yadda suke yi domin ba wanda ya san ba abin da ya koya mana ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa irin addinin nan namu kowa a ba shi haƙƙinsa kuma a aikace haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam da shi sahabbansa haka suka aikata shi kwarai da gaske wannan abu ne wanda yake na ai tambihi akai ya kamata iyaye ya zama dukan cewa da fiqhu na addini su san su kansu su rinka sanya kansu a matsayin ƴaƴan nasu sanya kansu kan cewa in sun inda su ne a wannan wajen fa kuma ka a rinka sakar ma yawanci za ga wani lokaci irin wannan abubuwan wanda suke kawo su mata ne suke kawo kuma mushkilan mu a cikin al'ummar mu mata sun fi jahilcin addini hmm. shi yasa din ko da ke malam bin zai ce abin nan yayi ta magana a bude makarantar mata a bude makarantar mata kuma gashi na zo ina kuka da wannan eh. hakika mata su zai fi cancanta a mai da hankali akan karantar da su saboda karantar da su karantar da al'umma ne baki da amma a fahimci wannan dan a kiyaye wannan abin nan na shari'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين